cikin shi ka yi niyya to ka bi ni ga abin da zan faɗi ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن muhammadan رسول أشهد أن محمدا رسول الله ma'ana abin ka ce na shaida na tabbata ba wanda ake bauta ba da cincinta sai Allah kuma na shaida na tabbata cewa annabi muhammadu manzon Allah na Allah shi ya aiko shi da shari'a zuwa ga talikai ba wanda ake bauta ma in ba Allah wanda ya talici sammai ya talici kasai wanda ke saukar da ruwan sama wanda ke kawo zafi da sanyi shi ya talici duk mutane da aljannu da mala'iku shi ya talici annabi isa da maryam da ibrahim da duk sauran annabawa ba a bauta ma kowa in ba shi shi ɗaya cancanta a mutane sannan ka yadda cewa annabi muhammadu manzon allah na allah shi ya aiko shi da shari'a zuwa ga talikai duk abin da annabi duk abin da annabi ya da shi shine shari'a abin da duk ba shi ya da shi ba ba shari'a ba ne ka yadda da wannan to shi ne shishike guda daga cikin shika-shikai guda biyar na musulunci shishike na biyu shine sallah wannan da musulmi suke yi cikin lokuta guda biyar sallar subahin sallar azzuhur sallar la'asar magriba isha'i shi ne na biyu shi ke na uku shi ne azumi wanga da muke yi cikin watan ramadan idan alfijir ya keto ba za a ci komi ba sai rana ta faɗi tsawon wannan watan gaba ɗaya shi ne shi ke na uku cikin shika-shikan mutunci, na hudu shi ne zakka mawadata za a karfi wani kaso daga cikin dukiyarsu a kowace shekara domin a basu ga talakawa shi shike na biyu shine hajji wanda musulmi suna ce a can maka a yau kowace shekara a watan zulhijja waɗannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yadda da waɗannan shika-shikai guda biyar ka yadda da su to da yau ka zan musulmi kamar sauran jama'a musulmi sai dai idan sunanka ya zama bai dace da irin sunayen musulunci ba musulunci ya ce a canza musu. suna mi sunanka kafin haka wace dauda eh? dauda eh, dauda to dauda suna na daga cikin wato sunayen wato annabawan da Allah ya yi don haka sunanka shi na nan dauda ba za a canza ma suna ba don ya dace da sunan musulunci da yau sunanka dawo kamar wanda yake inda aka yi Allah shi tabbata ka bisa musulunci nan musulunci ya tare za ka je ka yi wanka na shigowa musulunci nan kuma za ka ci gaba da biyan musulmi sallah idan ka ga ana sallah sai ka shiga kai ma ka kabbarta a yi tare da kai sa'annan kuma za ka je ka nemi ilimi na yadda za ka bauta ma Allah za a karantar da kai yadda duk addini ya buƙaci mutum shi ibada Allah shi tabbata ka bisa musulunci Allah shi tabbata ka bisa musulunci mala abakar sai a kai da shi sai shi kaɗin yana da kyau kuma na ji daɗi na ji farin ciki ni ba ɗin nan ba ne ni mutum ne ya ja ne kaza mukunu ne ka cɛ ka ca da dini ka zo wani dini